بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مصيبين سليمان Ya يدك يا الله سبحانه وتعالى na yi lokacin na gani da albarku ina in sha Allah ta'ala ya ci gaba gani babu wuri kiyan ilimiya na ake idan usulun fikin ba يا باب mai manya الاخبار هنا من na من في من شكوى المنذري الشيخ عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله من جاء الأخبار جمع يا خبر الأخبار ويجمع يا خبر إنفا جنبي عن أخبارنا غير لا بارش لا بارش غير جنبي عن أخبارنا نفس القرآن وجي إشارة له معناه الخبر بكلمة النبوي النبوي من جاء معنى النبوي جنب الخبر معنى يعتبره أما جمال نجد بيانها أدريتو جنب دوشينا أما يبقى جنة سكينة إذا كان جوانا أغمى عنني أترغى عنه كلمة الخبر جنب النبأ قرآن إلهيان كل هو نبأ عظيم أنتم أنه مؤردين مؤردون ذلك أما يتساءلون عن النبأ العظيم ففي وصية نفس الكلمة أبقى النبأ بلد الخبر ما نميره أما عدمان الذي لا يريد الخبر ويجب في إسيان labari ne na ji faruwa wurata alkhabar lokaci labari tana ina ji faruwa ne amma a bai gina hanci yana zai manan ya tarar da mai ci gaba ga wa ammal akhbar wani labari shi falsabar gane sabin da kabarin kuma da wani وما يدخله الخلق والقبر وكيما واسم لا إجري بورو ولا إجري جمانة أتوينا جبتيا ولا جمانة إذن جندو لما جمانة هو ولا جبتيا ولا ليه جرى الخبر فالمنزل المثالي أذكر أن المنزل هذا فقر الوائسيا أجمعنا تدرج فقر الوائسيا إجمعنا على رسولنا أما أجمعنا تدرج فقر ta da sahara na wani ya ga alfabar wani lamarin annabaru ngayi ena gaskiya lowo da mana wani wani inda na ayar Qur'an da wa kuma yi labari ne da annabi Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam ya yi labari ne al'amar da fata wa sallallahu labari na annabi Muhammad ya yi na sallallahu alaihi wa sallam fatin goruyo da mana da ba aka ga labari da musailama kullu kaza إذا ما جندك لك يا دار Aman daɗin Rukana, zango ne an cimma yawan soji. Su a daidai mana zun shuɗa, gwagwadon labari kan ke yare-kawarin juna, amma labari wanda ya yi a mana. Jam'iyyun labari biye ƙe ƙarfi da siyan mai ɓe tana jam'an nan. Man shi dongo na sabaru ya yin faɗin gida a cikin mai, labari, wani ɗin ka guba. Wani ne na-eji na-amaliyu eee aaaeea e le ea na aaa wu a bụ aaaa sallallahu amma ayan kur'an sai bi bincike kuma bugowa ba ya bana mai da ya muka wafira lafza wa ma'ana lafazu ta ma'anau jirma kama a tare da jira daga ba na Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ya haɗe in ba a iska shiga mai a da yayi da amma yana lamar lami fayyade ana. na yu ina kida kida da kwa aya Qur'ana sata ya tsira kin da ya hadisi maudu da isna mutu da da Qur'ana ba hadisi da ko wato fayyade فمن تجوى الخبر ينقسم إلى قسمين لا باري وأكثر ربع bimana na kuma bin da abin daga bayana muhammad sallallahu alaihi wasallam ina mu wani sabi alkhabar ya mara zai yi ga muhammad sallallahu alaihi wasallam bin da da yake ya sabi da yake ya sabi wasu yana da manya hadisi ya jayi wuce ga almarku وذلك ناو لكان صلى الله عليه وسلم أكتي دي حديث الذي جاء الموقوف له وذلك جاء ونسيا كرهابتنا أكتي دي نسيا المقطوع له وذلك أو نسيا التعريفون له هذا قلب الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم الخبر له إنتي أبوك أن لقبه من يوقف بيان رئيس ga alfabar, wa ta tuba adin ahadin a haɗin madin mutawatir abin ki wato gbe ahad duka tana zaina da gobe ko ta kuma ko ta muta mutawatir wai asabi na ce rabutan man shiga da da bayanin yakin yin don domin yawa wata bin da bayaniya a mutawatir لفظ المتواتر ما يعجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يكره التواتر على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد من دفع المتواتر إن إيقاع جنب المتواتر

أدا جواب حديث من المتواتر جواب حديث هو لدمنه دوار اتبورو أتراغوا جواب أدواب حديث لنا مدريك المتواتر تو آغا الذي جاء وجوه مثل تجدوا إلى الذي جاء دوار أما جعل يا نبي جاء أما جاء حديث لنا متواتر جواب جاء تجدنا مولانا شابورا زمانه دوار وكيفك بائجن بفترة المتواتر لو هو أن يروي جماعة وغي أجد ماشي نشابو حديث لنا غي جماعة جدكنا لا يكره التواتر على الكذب أغي جماعة جي اتبع ويجع لا جدا أضمنتنا من مثله أجد ما إرن جدا منتنا إفادها واحدة إلى أن ينتهي المخبر عنه أكون بودنا وصاحب جمعنا بنتي بوابنا وصاحب الجمعنا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه أرض كالشيء بجابواتي أن يكون هو wani abin sajiya gogo misali sajiya kuma daga masu sahabin mu ya kube daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam to aga ce da mane baya ce ne hadisi ko muna isnadu ko hadisin da bai ga al-muqawati misali ta ko hadisi ba annabi akwai na labaru da ya zabu na ji da kin da za zabar ku sahaban na ji zaburu shi ya na doci gana sabuwa ke wa babu sabuwa wuce ma a so ya ce fana na kirkiri a tsaya ga zamana e kuda a yau ga zamana da wuce ngai manaya ila an yantayya ila al-muqdir an ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع زي ما حديث الناس وكدنا وينكتب في الأصل إذا تابعه an mushahadatin ga yi bayyane lemu sahaba ga daga ajiyana muhammadu yin sallallahu alaihi wasallam yin da su sada a sama'in ko a ce ba ko ko ba shi na jiliga a wani hadin sallallahu alaihi wasallam yin da su sada la a yi jihadin wajen bayan ijtihadi ba wajen ijtihad a kan shiga ganiya na zai ba jambe almasawa kiriya ya bana wato ibtihad wato ji faruwa e bayan manjo shan da shi wata gara ya ta bebe ko fahimta a wuri ko a dole bangaren man wasu kwallon da kwakwa da mai lita ta yi makulan da abin zai ake alfahari yau rabi mahulma idan ya yi almasawa kadna zai ma rawa mutum a hakan يستحيل من للآلة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوهم إلى شيء محدود إذا حديثنا إذا لا إذا حديثنا جماعة قبيل جماعة ما يوم نوع يجع كبا على هذا نجم نجم شايونا إذا سبحانه جاتينا يقضعي يكيرتي واري أبو تيجي حديثنا وأسندوهم ujiye ba ila shekin masu sai fara shekin masu biyo wurari yele misali shekin masu sai ga hun a gawo na nariga ko shekin mar'iyyun ko alyanabe ne wuce ka zana ngai fara shekin masu biyo sauke wuce abinci daga da irin na adayo ga abin al-mutawatir wani ya hadisa na bai gadayi nan da ibu alaka ya fili ya hadisi gidan bai usulun sirri na ibu da kun usulun sirri wani gado da ya ci wa yi zuwa za ya kur'ana gan bai hadisi ya amma gan da gwana na cikin da ke ke asibama gan bai alfiyasi na wani fata gwana gyararri ne duniyar kur'ana da wuce ɗaya eh, na hadisi da mutawatin na ijtihadi ba ebe ga gaji figo ude ba man da ci da waye ke ama amma mutawatir ka ju amawa kwale ya e yi ga mutawatira e misali e da e ya rudu jira ngole ya rudu e ji a ubeiru ga ji to kuyo yo na wode ya ya ne ya ya rudu ji e tira e hin sáàtì àdínà ànámọ̀ rẹ̀ wọ̀nyẹ yẹbi yẹbi yẹbi sápá ayò ayòbọ̀dẹ̀ tiẹ̀ wà ní. wà á gbẹgbẹ́ dẹ̀gẹ́ ní gbọ́ kó lùtù mé dùjá gùn etí ebi nànà mari ẹ̀rọ náà ẹ̀gá ń dùn yìí tètè ha awu mi àbẹ̀lẹ̀ ìgbàlẹ̀ nga mala ya fa kaida yin zama gwanno nga yi gane fiye ba shi wu alele kwawo da daga ba zai kwawo na amma ga ga mai al'umma shi a ga ga dan doki ni kuma ala ku ci go bayana eh yi mutu ga al-mutawatira eh jama'a kama a wa ga dukkan e na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ali alabi yake amma sai kidin nasara ki ete annabi Isa alayhi salam eye su ku wani. wato ya goyo na tafiya idi ki har ya bada awu da ba na ya ba amma dai Isa ta ya ba ya mutu ya ga da ayyuka al-mutawatira bai addu'a su ite rayuwar ibn ya ga nan don gawa giga a cikin nage lolo yana to wa yi gaza al-mutawatira ibn alliya amawa alliya ba ta ta ba amma wani kira annabi na fi wa amma ya gane sahaba ya nan muhammadu shi wani sallallahu alaihi wa sallam, ko ya suna ya ya luna aka kyaga gusi dan a shiga biyoyi na ɗaya eh, da wasu na almutawatir amma shi ga ita adadin almutawatir za ku kaye ka a tara a bikin na almutawatir wani man shi shi da ba ita ga wasu farashi Sọ̀wọ́tún Adélítà ìwé nìdí bá ní fi ilé ẹgbẹ̀rún ó gbàtà dàbọ̀ ẹ̀kọ́ àìkọ́. Eke na bayani na cikin kiyar almutawa tira da bayani na cikin alaƙa ne da zai fi eke ya gama na kwatubuka ya ba. Da wuce a takaice, eke na man shiga cikin almutawa tira a ga almutawatir ɗan wuyo na igiya ta ga adadiya jama'a na ɗan wani ake na ne wubaya ga na ga adadin mutawatir wani da muka iyaka amma ibn qayyim ya bawa da kunna ya bebe ibn gaja ke hadith mai mutawatir na min bayani ne da wuce na mutawatir wato bai san da ita gojiya sai ta zuwa dinsu gina a kyaye da zakin kyayen laba addini da yayin amma dukkan sai za a dinsu kawatar kuka kawata a kada ke sara'in alaman da su ne wuwa ga jifa ga dana ji gaba sai ya na mutawatir a kada mun yi hadisi da ni kuma ga goyi ta hadisin da aka ta zufata to alamun wani da ta wuce hadisi da shugaban mutawatir wani ai da kuma na kanda sai ne wannan kanda don da kai da gidan da duniya wannan ya alama na bai da mai ba ma wuce wannan gabe bayani adadin jama'a buke a biya shaga abin ke وقد خلاف شديد في العدد الذي يستحيل تواصله على الكذب عند الاصوليين nga kyan ba ube na kowane don da yan manya uku da don efiya adadi hukin a ga ke oga na hadisin na mutawa firwa hadisin na aloga ga manara ga kwamin humansa ta shabuwa da zai diga a tallo adadi listawafir arba a ga zafi daga hadisin labin tsayo al almutawafir أدمنا ونجدا أكل عدد هو إثنى عشر عجزة هو بيقوم بيقى بنت نبيل أيضا المتواتر بيقوم بيقى سوشنا ونجدا وبعثنا من غن إثنى عشر نقيبا إثنى بنو إسرائيل أجل هذا دليل يقول بآية من أدين أجساتي نجا يجين بيجي جدا أكل عدد للتواتر هو الطبقي أجزاء الظاهر أقربين أدبيا المتواترة دليل يا أمغي يسوس جوا صار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا لا نبي موسى وصى جماعة لابد زادوار لميقات غيب من تبعهم بسوشينا لفتح سورسينا ومنه من كان ثلاثمائة كعدد أصحاب بدر mini man jawa be bebe ga adadiya jama na gaiga a yadi ta ga tawato na nga yi za kwako da shi tsaya nga yi adadin da yi gudunya badar na wa min umartan alfu wa hamsumi'a ala adadi bai a firidwan adade shi tashin man jawa nga yi manyan usulu jawa na diga adadin almutawatir nga yi hadisi na zafuto ke tukkan ba da shi sun ga gobe na 150 nga yi hadisi na idan mutawatir na wa min wa man qal ta ci mun jobe a bebe diga da da mutawatir kitna, zafu ba na wa min wa man qal amsa to man ga yin gannaji fata ga juyo na gobe nan amma fata ga gannaji ma anzala Allah biha lil amsa hadin da hujja daga batun shi wannan وفي بيانه إن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذكره لباب الأقوال السابقة قلت منا ابن تيمية لا جنة جنة ابن ابن تيمية ويجلسها في فيها أصول فكرة ميجر القواعد النورانية وجلسها في فيها أصول الفكرة قلت منا ابن تيمية بدي بيان النجيب mucaga karshe dubon gawa kullu hadhihi al-aqwat baqila idan nabi fata zamanin wa inda hujja inda hujja wa sahih alladhi alayhi al-jumhur idan tabu ga yake ga jumhur jora dai anna tawatu laysa lahu adad mahdud ga hadisi ne mutawatir na uji adadin ato èyí bá yẹn jẹ máa ń bèèrè kò ká tó àṣà yà ní ọjọ́ mùsàlá tó lọ ìlú dẹ̀bọ̀ adìgí ẹ̀kẹ́ adìgí à. والعلم الحاصل بخبر من الأعضاء يأكل في القلب ضرورة بوشين يأكل من جدبو إتيا خبر حديث ناغا بين إلى بار جونا وأتي موتي إتيا ضرورة وأتولغا متواتر لما لما يشكون بشمين الجسر يا

wato a da hadisi na jitula ita korona ni corona hukun gai a hadisi ya man zaba alayyan layyan fala yatabawa mata'adahu min anna wa abu da hadisi sallallahu alaihi wasallam mai ga zalikan da za su eh, eh, ga mana tawara tiya gangan tsora a kafin da wani tawo da kanuwa da ci gomi ne na jiga man jiga hadisin nan sahaba na gobe na da ta gaba hadisi wani ne na domin ya hadisi ne duke yi mutawatir na da man da tulu da baiti baiti guba hukuni sai dai min ya hadisi wuce gonga hadisi ne daga yake shafa a wani gugu na na muhammad abu da wani da kuma ya mai na hadisi ne mutawatir aka ga hadisi ne daga yake masu da kufai ne sai ya kufe wani hadisi ne mutawatir aka ga abin ku ne da ya fiya ke biya alƙawta na musulmi da ke ko fiya mai na abin ku yau musalata abin ku ne ke ga da ya fiya da ga da su masalati ke fiye da ko mun ji jiga abin ku yau wata mutawatir ma man wata wani ba a ga mutawatir ne da bai yi ba lafa zora wato abin ku na lafa zuba ban da wasu na waitiya manan ya ji sai man ka zaba layya a gabbai sahaba da gobe tuna lafazin yin na gawa da juna wagai da almutawafirin lafazan lafazin sahaban kyau da ba cewa amma da almutawafirin manawi ngai hadisi na jama kama gobe amma lafazin su ta ta amma manan ni gawa ila sahaba na gurin da lafazin da na gurin da lafazin da

waye ba hukunci da ya ga gaskiya ta zuyi ne mutu wa ga ɗan dondo na da wani ta zuya e wuce ko adadi bai yake gobe na akwai matawafira da wuce matawafir wace ahadu ne ba e ne ba ahadu a zama yau yujibul fil ne kullu gani bai imani da wace gani bai gana ta da wani wace fil da na amma a ha rai yi yujibul ilm amma man da zai tsantare ya ganna wa da shari'a da jafiyona kida hadis kawai a ha kawai da ni gobe da da ta du hadisi wala a don ka gan biyoya wa ba ga da ga da fiyoya sai misali hadisi Amma a'ma bin niyyah dole hadisi wa na sayyidina Umar Bodi ga wuniya da Muhammad Gona sallallahu alaihi wasallam arsabatu nga ibe ke wani tiya sai da umar wani kuma isa bi iyo abin su mu wani abin ma musulmi lissafa da daga ina abin su wani bada lissafa wuce ko yanzu musulmi zai daga ina kuma ya kwata wani nga yi sai wal buhari gambe sai wal muslim ba da wuce abin su kawai a had wuje za ta su e lotu lobi kendo na e lotu da tawafirina e lai da tijin Ibn hadisi innamal amal bin niyya sai ina kuma gobi gobe ije sata mai musulmi sata mai da diga mai bari da wucin zama da ibn sayyid ya ga wani jami'i ne la to ga hadisi mutawatir na wani hadisi na jama'a musulmi sata da inkarewa na mudan alama ne la to ga hadisi na yi al mutawatir na kalma ya mutawatir ma ya jimi yana rauta kore ya gare hukunci ya fara da bana ga ya yi wala ne wutu dola yi wala ne wutu dola misali a gaskawa sara al-bata ilaykum bi ma'ana in da dai ya ji fesu na shikin wuro shi bena ngai sabe al-mutawatir ya yi wala kan kuma da shi ya ga wani shi ga da wala kan ke da shi ngai da mutawatir ne ba ne ya na rauta amma ya ba mai wutu dola yi hadisuna jama'atu gobe amma da duniya hadisi wani dole ina da na ta abuwa wai ne gaskiya bana man sai shiga ba ya fi a hada gawa yankasimu ila mursalin wa musnadin ahad hadisu ya na ga guba nan hadisu ahad wai ya sa guba sai farko zai yi. المرسل جنب مسلم يا من شاهد بياني سيني كجنب مرسل جنب مسند يا مسلم قال مسلم إن كجنب مسند يا جاي مستقل إسناده جاي حديثنا أي الخبر الذي سبق فيه سماء كل راوي ممن روي عنه جاي حديثنا rafi kwadosu zai dubu fata na wato man zai dace idan lalle abin tsoro na ta tabbata har abde bai gada zan da so da zan da da Allah ta lafa misali wawo da ni yawo da wani wawo da sai gori har da ba'ala muhammadi sallallahu alaihi wasallam hadisin nabi ga al-musnad حديث النبي المسند حديث النبي جدبوا مثالي زي تابعينا وششدا وحديث النبي عن محمد صلى الله عليه وسلم ko kawai ji zaman gan da man da kiyana wato ga zo da man ka sai no ne gadan wata tsakani ga gudu da shi a ya hadisin daga musnada hadisin ne ga musnad nan gai mastasala ibn adu

ko hasana zai zai ji gwadi ko da na ibnada aga wa ganin ibnada hadisin na hadisa da fa'i ko ya ga ezulona hadisin ba wọ́n sàkà ọ̀sọ́dọ́ wẹ̀ lọ àtọ́ àdéhùn ṣe adé ògè mi. Ìgbà máa léwu dẹ́nu ìṣẹ̀lẹ̀ ṣe àdéhùn ìṣọ̀ ní wọ̀ àdé ìṣìṣọ́ àlùsálẹ̀ min sharati ya ittisal sana ngai de di mu je pa sana tawo ga lalle a wo de ne wa di ni ko ho ya ngai ga ittisal sana le di mu a wani sai ba kan mai musnadin nan yawo sun ne littafin shi ko yamma wa shi kunnan zai al-imam Ahmad imam Ahmad sunna wal jamaa wa sun kwawo musnad ya imam Ahmad to musnad wai lama na guba musnad wai da bangare ya e sun ne littafi ga musnad aga ga littafi ce ga musnad wa ga zai kullu kitabi jumi'at fihi marwiyat كل الصحابي على حدة جاي لسا فين دندو نمن جدكا أما توكا بكوكيك مرويات أديسنا الصحابة البدنة نشجع جندن على حدة بمعنى على انفراد ورد جنب وشي أديسا أبو هريرة جفعتا وأخذي ويقال بيوي وكيف جدا حديثنا بدا يجيني كمرا ويقال بيوي

alfa'ila gogo wa wasu na bisa bai ga musnad ko masnad idan da wayi na wake to ga idan ta na abu hali ne sahaba da shi amma idan dum da kakai abu ke ba misali hadisi na abu rera gobe ba ka kakani dubu daya tutuna gobe yana na aisha bai na gobe ya abdullahi bin umar gobe ya abdullahi bin abbas gobe ya mazin malik ya sayyiduna abubakar ngai ga musnada wada wasu na nisa bai ga musnad yau ba sa rin yabo abuwa da tsoro da rubuta yasa etugo man ta ga da gabatin al'ahada yimilan sabi kan kuma man da yana yana amfani sarai da wani man ya ga yabo ba hadisi ahad la yujibu al amma man da ga mushi da haka kawai da ni gwadin su don shaka zo yujibu al-ilm an yana wa tu ga mare gwana وجاي ذا ديكا بولو لونا وعدو كذا دوينا وجاي ذا ديكا دوينا وقاعد كابولا وقاعد كابولا من قبل والمرسل أدينكنا إذا مرسلنا غي ما, لا ما لم يتصل إسناده فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة manga ga hadisi mai ga albursan nan gai ma lam da isnaduhu gai hadisi na goji gobe na Allah kasa da ta misali zan da ciki zamani da zan na tiya kuma zan gobe da wuce hadisi na gai ga albursan nan sai e, bai ba ni ji ga mangan da na Muhammad ya na sallallahu alaihi wasallam mutum ga nan wajen ya na Muhammad حديث النبي ده مرسل إلا كنا من حديث النبي أما وقد يكون النبي وقفنا من ده حديث النبي ده مرسل يقولنا صحابة يا نبي صحابي غير تويدا وقم يا نبي وانا إن جوانا يا نبي أنا إن جوانا بزامن إنه أنا وقو غبي شيء قو يا نبي أن يوضع قول لنا نبي شيء فلنا to abin kun ka zai ga al-munkar ngai mane ma lam ya sabu isnadu zai ji gobe na Allah mai tabo sha aji zamani mai wasiya fa in kana min marasil ghairi sahaba mun ce kaifi gato marasil mai jamu ya mursal ngai hadisi na shi zai ji gobe na aji zamani gani da wasiya مراتيل واكي طهبا ادي مراتيل صحابة اما دي مراتيل غير الصحابة غير صحابة دور جدا النبي جا ومو مثل انا محمد رو مثل غير جا مراتيل غير مراتيل الصحابة فمن جا يه صحابة جي صحابة دور جدا انا نبي جا صح ايه ده تجلي بيوش lọ́tọ̀ gánibì wọn káàbù wù ní wa káàbù wù ní àrẹ́bì ètò wa pé sàhábà lẹ́yìn àmà lọ́kẹ̀kẹ́ náà lẹ́mọ̀ kọ́mọ̀ sọ̀lá rẹ̀ sọ̀lá wọn bí yana sàhábà nẹjà bẹ́ẹ̀ àdìsí ga ní àrẹ́bì lọ tó ń lọ lẹ́sì ya abdullahi bin abbas nan lọ yóò gbọ́ àdìsí bẹ sọ́rọ́ mai tsakani annabi maji hajjatul wada'i din na hijira ya gona wa ya madina a kan da zulkulaifa da iramatu hasiya maka efraim salafinde hajjibin efraim salafinde da wato annabi jin zannana an lori wani bai kodiya mutum da haka da ya fana wuya kin maka zulhijjena zuwa no ne karshe ya gada wani zulhijja wa zai kalfe ya yi musulunci to annabi ma ta da ya tsaya wa awwal ya sako gobe gobe ya kuma yi sai ne ku to wa cin da abdullahi bin abbas na gwaji su da dai daga ba annabi wani azu yi ya goyi lokacin annabi bin hajjatul wada'i na kuma gwaji su da dai lórí gọ́kọ́ àdínkì ìfibó owó ní pé sàbábà jọ lójú bí àdébì yóò wà ibùdó àdébì jí ra na kánga màdínà ẹgbẹ̀ yagbó kánga ìmọ̀ ìdí agbó èkì kánga yẹ̀wùsì wà tún lè àdébì jí àjẹkù wọ̀dá ìdí na ìrìnà ẹgbẹ̀ kàkúkà nìdúwà ẹgbẹ́ nínú fúnzọ́nà zọ̀lẹ́jẹ̀ẹ́nà mọ̀hárà sáfà rabi'ul awwal ìtàn kìlọ̀ wọn á amma sai to sahabar ga amma lokacin wuce na amma lokacin hajjatul wada'i na sai Muhammad ya yi yanka ibn Abubakar na to Muhammad na mahajjatul wada'i na lore sabuta eji sabuta ta ruwi a da shi da ne to abai kin gabe go hadisi na hadisin na yoga mursalu sahabi mursalu ibn wala da makaina daga dukkan ma da yaro wa mona an da ne ne kai da sana wai ji a muka kanka wanda kai da mutar sahaba sai sai ga wanda da ma ya amma aku ya ga wa ga da nabi yana Allah ga ne hadisin da gai ga mutar sahaba to kan da to ko sahaba la ba idan da to wai wuja nabiya wai wuba ta ya yaji wanda to na tsaba nabi kan kuma ce ga wa kasa wa daga za wani annabi gana ko wani yana annabi kina e eh, ba ti go mu je wani kuya sahaba amma ne da sahaba na ne ga zan na ka usko ba ne da karana amma ga shi ga annabi ga a ga e ba ko, e ba ti go mu wani kuya sahaba da tinawo ya ga eh, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan amma ya ga ba ga فإن كان من مراسيل غير صحابة أبك أديس قبي ومجل صحابة وحديث وشباع فليس ذلك حجة حديث النبي حجة يا مسلمين إلا مراسيل سعيد بن المسيب سيد حديثنا سعيد بن المسيب مجمين يا كبار السابقين زي jinda نبيانا أما amma a صحابة يا نبيشي bai السابقون جاء إذا صحابي صحابي غير من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه مؤمنا به ومات على ذلك غير زي مكبا بيا نبينا أقول له هنا يقول إذا مكبا وجه هنا قال له يبا يقول أنا إتزاب اليوم تو وأبي كذا رجع كل ما إيمان جدا نبينا قال لي الصحابة وهذا المخضرم وغير زي wanda ya nabiya amma wujin zamani gani da na muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ga rayuwa mutum ba zai ji rayuwa amma wujin buke ba duniya wujin ya yi yawa zanne ya yi wujin sahabiya sai bai buke ba duniya wujin ba annabi ga na kabo duniya to a cikin tabi'iyyun tabi'iyyun gayi man sama bi sahabiyyin wa amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata ala zalik zai ga sabina ko ga ibe ko ke bagan da sahaba ya annabi na kuma imani digan ga annabi kudi sahabobi annabi ne imani ga ya wa ko ke da sahaba kuma imani ga annabi kuma ka tafiya da wani to da wuce dai tabi hu ko ke bagan annabi ya hu ko ke bagan da sahaba na man ga ga da lahadin hadisi da hadisi na ga hujja a da su ga hadisi wuciya sai dai hadisi na sa'id bin musayyib

da fa inna kufishat ibn abi bincike hadisu bi fata na wani gobe na shaju ga annabi gana da majiza man gan da annabi yana fa wujidat masanida an annabi sallallahu alaihi wasallam hadisu na gobe fata na wajen masnadi hadisu dole ne da gobe ba gan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awa dudu da hadisu na gidana a da karina ne wuba ga sahaba ya annabi ya tabu da yana

ne da ya na daga hafizu sahaba bin sa a sarki da mutu a ga kwakwa a ji kushi dole wata ya abu kwarero idan madan man a ji kwaro wanda ya kira na mai daga amma mawuci wannan wuce kokarin da ya na na na na wallahi man na kokari shi hakika sai shewa ba ne wa inda kin urgan A adam ni zai je jibi mai kanga da zamanin ne na ga kali ta bai ga ka bukun da daya mu kali ta bai karan to sharin alwaraka na da da ya garo ki da ko da buwa da ga mu ki ta kaniya e ton da sai bizana وجود التحقيقات والتنبيهات السلفية على متن alwaraka. wani da majalisa ta nasara da wani wani sharaita ya raja bayani da nabi da muhimmanci fata da rufe don bayani karkace ne da Allah dai imam shafi na manya ga da shi mazhabin wani gona mazhabin imam shafi guda ina ce fi imam shafi yana ugayi daga kan da shi agabi na wuje imam shafi ma matuka wajen ke hadisun da cin Najeriya ta gwada wato lokacin domin gwagwaye gannan man gana wuta zuwa zandun da ya yi ta da ina zai ji zaben da na biya mu ci bai ga zan wana na biya nan a da ba dududi a cile bude dalili ko be sahaban da kina ga ganna ci zo e tuye ga da sahaba mu ci zuwa na ibn asabi kuna ji a da ga yi kafin sahaba ta idan da ta daga kace kace ta bi ona jo na wato duji ne gauza a cikin da tsari ne ke lalle ne ya gun kafa da gabo ban da shiga jannana imam shafi ya go hadisi in ji ya sai da zama sai da kawai na ga bai shirka na boka tabi'in don da daga ta ya ci je dalilu na wayiri wa ba sahaban da shi ne idan da zama sai al-hasan al-basri ne wanda muka da ni tabi'i imam ma imam shafi mai gona hadisin na wanda da yana wazo hujiya da ilmin musai kawai tabi'in dan da ga hadisi wanda dalili na bukana adabu wanda ke ga gona man na wuce bayanai kiya ga wasu to man ke ci gaba yi ga wal an'anatu تدخل على الأساليب hadisi na iga al'ana tuna ngayi hadisi na to zai ko hadisi na bebeyin kuma duk da bebeyin bisi gace an da lafa bayan an an zai ko hadisi da daga an misali an ibn abbas an abi hurairah an aisha hadisin don da na gore an bona hadisi ronar ta da ulu على الأفعالي هذا هكذا يكون شيء حديث نبي إذا مسندنا حديث نبي ما لا أفضل منه لا يجي فهمت ميجا حديث ميجا مسند نظر لا حديثنا ما ترسلوا بنا ما نتراجعوا هنا آخر ذاك بعد محمد صلى الله عليه وسلم أما في زمن الجديد وفي بينه وإن التابع سيادة هو من أهل الونا حديث نبي إذا مسند ومن ذا حديث دندو na gafe gambe sirgan nena man ga adi sun gando na gafe gambe sirgan nena a ji hullo sun adi suna bi isna da وإذا ترى الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني إذا ترى الشيخ أبك من لا ديس يجي مكان تجرى أبك مغاب باديس يجي مكان تجرى يجوز للراوي وأقوين يجي مكان تجرى ليس بند راوي أقول أبوا ديس بمنبنا أن يقول وقضى حدثني أو أخبرني wadda gama ya labari ta hadisin nan waga haddasa ne au akbara ne lafazin na gaiwa gujin amfani da yan misali da bamar da hadisu na miga ga ya ga haddasa ne muhammad daga sunna man na miga gube yana nga miga ya labari da lafazin haddasa ne ko lafazin akbara ne وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني man ga amma abe ke wani ji makanta na littafi ya man na wuka hadisi fina wani makaranta ki sai ba man ki shi tufa to ene wabe ji makanta gana hadisi na ji wani man na ewa guja amfani din da na fagina akbara ne muka ke gawa yau sana akbara ne kula akbara ne muhammad akbara ne ishaq لفظين نجمع جاء أمطاني بها ولا يقول حدثني نقاد دا حدثني ما أجمان نتاج شريا جمنا نغوا دا حدثني وهذا منازل وقال لي تاتي سوء كيف با من تتاشي كفانا لا يدي تاتي حديث نما كان عنا وعند بيقوا لا يزان دوشي نقاد أخبرني وقاد حدثني ما وإن أجازه الشيخ من غير قراءة amma man ga bai yi izini ya ina ya ijaza nan ga izini ya man ga bai yi izini ya yakin littafin hadisi go min gairi qira'atin in ba littafin hadisi ba shi ya gurman ba fa yakul wa da ga wa ga yakin hadisi nan man yi izini gudu ka littafin idan ko hadisi ya kago gogo da ta hadisi kaza mini littafin bu izini ya ho ba ruwa to man ga yi makanta da ga wa ya ganna sana فيقول إني جنوا جنوة أجازني أي من جي إذني يعني قل أو أخبرني إجازة من يبي لاباري إجازة إتيزني لقد إني وضو لكم بهنا واي لسات من لا يكدا ودوكم إن تبون ويوكال ومن جي مقام إجي مكان تواديس مثل ممبر Ude muhimmanci ga manyan lamika su yaji makarantar gurba e bane ya bace wani lori kuma man kana wa e bace yin da su da cikin da su da duhu amma wa wani man bowa tun kama ya ci da cikin su a tun su da wucin adisi na yi makaranta wani man bona a to wuje muhimmanci na na to littafin man layu ga littafin gana na yi da littafin yau e na ci bukata na aku da haka a ga wuje amfani ga wuje muhimmanci ga amma man shiga karshe mari ikan e na ga man jibe da ga littafi na ga ga ta hadisi jifina e da na yaji makaranta ji e ba ki bo yaji makaranta ji ga doko da ai goro wa je man ni maje da bo yaji makaranta ko wa ni ta ci ga ma da ji ne ya ga ila ila ki ko ka ta e ni ko ta ila ko ya ila e ko ya ya ga ila ba ila ila ku ta a ganin na gace manyan hadisi sai da shi ko ku da idi makaranta ne da wuce na ga yi gurgudu ya karatu yi na mu ka to wani da alaka ganin ilimin ya hadisi na ina mai saba nuna gari ilimin usulul fiqh wani daga ga yi hukunci na a hali da gani da yi qur'ani idan malaman lamikon ipana elago hadisi na ipa e gubagu e e a hali ganin da yi تواصل هذا بشرط صعوبة هذا مسند هذا مرسل مرسل جمعي مراسل إثناء جمعي أساني يصادف الجنة إثناء رواية بيسنا أبوني بينه أبدي جدا جدا مبين جدا مرسل كما يحديثنا جدا جدا داولا إذن صحابة جوادي فجوه صندوقي إنجي مثلا نبي بيجوا أما جدا يوصلا جدا هو بيانا نبي

da wasu na gari gwargwado ya bayana gwargwado ne ga na kwanci albarku da bayan su suna kwanci mai gafara sai za ta yi gaji ko karin bayani alhamdulillah adai san tabbaci na yiwa biyu zai kiyan alamar ya kalmar alkabarar to man da ku bayanin gidi al alƙadir wa bi qur'ana ma'anawi al'alim ko ce ga qadirun bima ta'malu bima da ma'anawi alimun bima ta'malu in ji labara a tare ba a bauta da da yake labari a cewa da ku ko su wani labari ce don da ko su ne gona ma da da yake ka ga mukbiru mukbiru da mutane ya kai bangaren wuce ya kai su ta gani ne alhamdulillah to sai jarabawa ne ga lokacin ya zaura na ike ba zuna yi ba nga ba su ku yi ipada ikwenya juma kwe ila zila a kwa ta ga ta daura kinyasi da insha Allah yanzu shi ne kwa gama ila alamar ya jaraba wa ita gwayan kwamiti ko ni ga kwai shan sa kafin miliyar na lisenin kwai ya ji kokari ya lai ka ila jarabawa na kana ta ci bai ji kafin ya bai yi yi nana zai bai zai ji jarabawa kana bai bai ji yi nana za ba ka kuma ga kwai shan sa kafin Zan zandun lula ɗin mawuzikin da na yi bayan zuci biyan bayan Ye di pata la, ye bayan zekyan ina. Ama akil do komisi, ya de la chan la denwa ina di pata li kina. Ya de ou, ni na sada sa insha Allah. Ala kuma kuna ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Kena? Eh? E? Sa. Sa. Adi, ou tina zibewa, adi wana. Adi wana. sai wasu yana kuma fata don samu da tabbata yana mutum da yake cikin fata na gona a cikin galibi alƙairi na mutum da yake bukatu ijiyar ta kuna don samu da tabbata ne za ta rufe da haske a yakin mafiya da muhammad a ali muhammad kama kwamanta da ibrahim wala ali ibrahim innaka hamidun majid ala kuma da ala muhammad wala ali muhammad ثم باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا قوم لنا من فضلك كما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن كرهك ما تعلمنا بهذا اللبن ومن يسير ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومكينا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أعيتنا واجعلوا الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مطلب علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا غما الا فرجته ولا دينا الا سليته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قبلتها يا ارحم الراحمين على اللهم بقلبك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله

ya ba kafin ya larba kamar ba ba ko larba kai kafin na bai sai uku na ya ci gaba da shi. Lai ta ba da gina man da shi da na da tsayar zikiri wani da yake da tabari a mai kaiwa na mai faman ku bayan ta tana ya samari na ba shi a ina ta ya min haji na eh, ya min haji na kun ya ne ya kuma ya to a cikin kwasu ko da na da bakwai zo ku ci ya ne da wanda da mini ta kuma ya zina da wani bai bi sun jarabawa wankan kuma sai ta farka kan ba Thank you. دورة مواطنة لو ما نملك دورة كفاءة وإذا من بنا وجدت أن لا تكون من عادلة ومن بأصول الفكر فلنبقى مع ذلك ونمنع دورة من لا تفسير التي da ke bawuwar buhun masallaci za ta ci kasa mai tsohon da aka yi ma ne wani ramato ramar da ke kwakwarin da abin da ya so zuba a hannun ana da kwanan manda ba na a dama ya ba su yaki da kwanan sosai da magana a yi kina amma ya kiya Eso. ẹ̀bá gbọ́ngà ń fi wọ́n ẹ̀sìn rẹ̀ tí wọ́n tẹ̀lé láàrin àmọ́ wọ́n ẹ̀sìn mọ̀tún máa wọ ìyá tó sí àgẹ̀dẹ́ tó tẹ̀lé láàrin ìyẹn lẹ́sìn àwọn ẹlẹ́sìn ما يقول السلام راجع له آمين السلام Thank you.